Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a 4 ga watan Maris. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voa voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. a Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM a sauran sassan ƙasar ta Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. ina matasan da ke kukan cewa sun rasa bakin magana game da abubuwa da dama da suke ji kuma suke gani suna faruwa a gare su ko ga wasu shirin yau da gobe shirin matasa ya ji wannan kuka naku kuma yau ga dama ta samu duk mai wani korafi ko wata magana ko wata shawara game da yadda al'amura ke tafiya a yankinsu ya bugo mana waya kai tsaye a lambarmu mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Masu sauraron mu a duk inda kuke yau layin wayar mu kamar yadda Jamila ta faɗa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar shida shida na buɗe ku bugo mana waya kai tsaye ku sanar da hukumomin yankunan ku halin da ake ciki me ake yi daidai me kuke so a gyara asibitin na da magani makarantun na da wurin zama da abin karatu kuna samun wadataccen ruwan sha da wutar lantarki idan akwai ku haɗa duniya ta ji idan kuma babu shi ma ku haɗa a ji. Amma da harko ga wannan waka ta musamman wadda marigayya Maryam Aminu Baba Hassana ta rera ma wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. sauraron mu da fatan kun shirya batutuwa maganganu abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya waɗanda za ku kira mu kai tsaye a lambar mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar shida shida kuma kamar yadda aka sani kahin a kira sai an ƙara plus one a gaban lambar ko kuma plus 1 masu magana da harshen horanshi yanzu ku kasance tare da mu. Yawa to masu saurare ga mu mun sake dawa gare kuma yanzu haka muna tare da Abdulmalik Sa'idu mai biredi jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara. Salamu alaikum kana jin mu? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malama Halima. Yawa to akwai wani saƙon email da ka aiko game da bari zan karanta sai ka mana bayani tunda an ce waka bakin mai ita ta daɗi ko? Ƙwarai A cikin shirin yau da gobe don matasa na ji kuna hudin cewa mu matasan arewa ba mu amfani da kafafen yada labarai na rediyo da na zamani domin kwato 'yancinmu. Tabbas wasu mu suna da wannan hali amma ba duk mun ka taru mun ka zama ɗaya ba. domin yanzu haka mun kusa wata biyu da turo muku korahinmu da gwamnatin jihar zamfara ta zalunci mutane musamman matasan garin gusau ta hanyar kwace musu hilaye da gidajen da sun ka gina domin su zamna akalla hili zai kai dubu uku gida ginanne zai kai ɗari uku da hamsin a unguwar barakallahu da ke cikin garin gusau sama da shekaru biyu har yau ba ta yi amfani da hilayen ba haka kuma ba ta biya mamallaka hilayen ba wanda har an wayi gari matasan sun hito sun yi zanga-zangar lumana an ɗarme wasu a gidan kaso duk da gaskiyar da suke da ita kuma ba yunkurin ta da zamne tsaye sun kai ba Da haka muna kira ga wannan gidan rediyo mai albarka da ya taimaka ya tallafa ma rayuwar waɗannan mutane domin wallahi duk wani yunkuri da za su yi na hilayen nan su dawo masu sun yi amma ina. Ka, tuna wannan imel da ka aiko mana kuma Abdulmalik. to yawwa to mun tuntuɓi hukumomin jihar zamfara kuma mun samu magana da wani babban jami'i da zai ba mu lambar kwamishinan ƙasa da safiyo amma kuma daga baya ya ce mu ɗan dakata na tabbata idan suka ji bayanin da za ka yi za su tuntuɓe mu ko kuma za su mai da martani me ake ciki game da wannan batun hilaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar da na faɗi mako a rubutun da na rubutu maku cewa halin da ake ciki na ake cika har yanzu domin gaskiya yanzu haka ina tare da shugabanni da kuma su masu hilayen waɗanda an ka aishi ba filayen ko mana cikin hilin a halin yanzu yanzu haka wanda bakin ganin mu dai ba mu ganin bakin hilayen da baki da to har yanzu magana da aka ko satin da ya wuce matasan sun zanna da su gaida za a yi hilayen nan su dawo gare su amma gaskiya duk wasu hanyoyi da za su yi da sun ka na hilayen nasu ito gare su wasu ito warewa shi yasa sun ka tuntuɓe ƙungiyar muryar ta na cewa don Allah ta taimaka masu ta isar da kokensu a inda muryar su ba ta iya kaiwa domin gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka masu ta hitar da rayuwarsu daga cikin kwancin da suke ciki a hali yanzu domin daga dama daga cikin matasan da an ka anshi ma filayen suna kokarin yin aure wasu suna son su da filayen ne domin su inganta rayuwarsu wasu ma da dama hilayen gado an kamata an kaban masu siya da niyyar cewa za a raba gado wanda yanzu akalla fiye da shekara biyu kenan ya gwamnati jihar zamfara ba ta masu talakan bi amma da yake kuma an ce yi waka bakin da tare yanzu haka yana tare da shi man din eh aminti da kayin ka bamu kayin ka bamu wani aminti da mala abdul malik eh ina zuwa ina zuwa kayin ka bamu wani kayin ka bamu wani amma galibi gwamnati tana karɓar hilaye ne idan hanya ta biyo ta wurin ko kuma idan za a yi wani gini ba haka kawai gwamnati take tashi ta ce ta kwace hilaye ba ya kamata a ce akwai wani abin da ya sa aka karɓi waɗannan hilaye shi yasa muka so da akwai wani jami'in gwamnatin zamfara wanda idan kai wannan bayani shi kuma zai zai yi bayani domin a gane yawa eh haka ne gaskiya kamar da gwamnatin jihar zamfara take cewa ta ta kwace hilaye ne da sunan ta gina gamin house a wurin to amma har yanzu da aka yi gwamnati baki ne ya faɗi mana cewa ba zai yi amfa ba zai yi gi ba zai yi gwamnan house da wannan hilin ba amma har yanzu ya fito directly a ce an sakan matalaka hilayen nasu an ki yi har yanzu wanda akwai matsaloli wanda akwai wanda wallahi akan sanadi hilin na hamutuwa sosai da dama akwai yanzu ne ya kora ne da muka ka zo nan wani tsoho da idanu ne yana kuka akan yana halin da yake cikin gida ne mai kore cikin gari an ka taimaka mai an ka bashi hili na wurin ya ginin shi yanzu ya fara zama ciki ne sai ga an ka zo an ka ce an tara suwa bai san hanyar da zai biya ƙara ba wani muhalli da zai zanna ba akwai da dama mata yanda za a ɗaura ma aure waɗanda sanadiyar hilin ne za a saya a ɗaura ma wai a samu kuɗin da an ka masu kayan ɗaki da sauran da an ka yi auren nasu an ka zo amma ya zo ya an hilin yanzu haka da idanun so da idanun mahaifiyarsu ta zo tana mana kuka na cewa ga halin da suke ciki don Allah mu taimaka masu domin tashi uku mahaifinsu ya riga ya yi wa fati ba abin da masa sai wannan hidan amma har yanzu ba wani yunkuri da gwamnatin jihar Zamfara ke ne ta taimaka ta sakan ma talaka hilayen wanda kasancewar hilayen kusan talaka ne masu dan ƙananan karfi su da adda hilaye wurin wanda in za a yi da a ce misali za ku ganin abin da a wurin wurin gabaki ɗaya kusan ko ina a haza alamun gina a wurin ko an kai an shi hilin wanda sanadi haka har gidaje a da mutane sun hana zana cikin wurin amma har yanzu ba ne yunkuri da an kai sai dai kullum idan an je ma gwamnati har zama an yi da gwamnati gwamnan jihar Zamfara akan wagga matsalar amma har yanzu sai dai ya faɗi in ya faɗi magana cin na to bai ƙara da a zanna da su talakawa masu hila wanda mu Allah sani mu talaka jihar zamfara mu sa kallo kungiyar mu da talaka mu ko kungiyar mu da talaka ku muke gani kungiyar ku muke gani girman a amerika don ku ke taimaka mana wanda mu idan zamu ci kila mu bi ta hanyar hukuma yar halin mai ke yar halin da kasar mu take cikin Najeriya to za a taushe mu ne a hana mu mu kai ga inda eh, mu kai ga ma'an su mun mu mun mu kurorin mu da mu na magaman taimaka mu ga an da haka muke fata ko da ke kafin abin da ya kamata a ce koyi magana shi chairman din yawa to yawa muku karin bayanan ababen da ke faruwa a wurin to ba mu shi yawa salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. To me suna mai magana? Suna na Bashar Esfa da Gusau. To Bashar Esfa da Gusau muna sauraron ka wani ƙarin bayani za ka yi mana amma kahin kai mana ƙarin bayani galibi idan aka karɓi waɗannan hilaye kamar ana ta da mazauna wurin ne. ko a maida su wani ah. wuri a ba su hilayen zama ko kuma a ba su kuɗaɗe kwatankwacin abin da suka kashe suka gina gidajensu. a cikin waɗannan guda biyu mai, gwamnatin jihar zamfara ta yi ma waɗanda ta karɓi waɗannan hilaye babu ko ɗaya daga ciki to muna sauraron kamalan bashar na'am wato a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ɗaya ga watan januwari aka zo aka ba da sanarwa a gidan rediyon jihar zamfara cewa ana daɗa dukkanin mai hili ko mai gida a angon barakallahu ta yamma da ke garin gusau da karfi tara na safe domin gwamnati tana da bukata da wannan bangaren mm. za ta yi au a wurin muka taru aka auna wurarenmu aka ɗauki sunayenmu da komai aka ce za a neme mu to lokaci ya ɗau tsawon wata shida zuwa bakwai ba a neme mu ba a wannan lokacin har muka yin kurin tuntuɓar su ma'aikatar gidaje da safiyo ta jihar zamfara suka nuna mana cewa ba su da wani labari game da wannan muka yi ƙoƙarin zuwa mu tuntuɓi shi ainihin mai girma kwamishina na wancan lokacin ya ce za su yi ƙoƙari su yi magana da gwamnati ba dai wani abu da ke a faruwa a wannan lokacin Mm-hmm. To kusan dai in takaice maki bayani tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu da muke magana. a Babu wani abu daga gwamnati wanda yake na biyan mu haƙoƙanmu ko kuma a ce a canza muna a musaya muna waɗannan wurare. Bayan wannan mun yi ƙorafi kusan duk inda ya kamata domin mun ji a majalisar malamai ta ƙasa jihar zamfara kuma majalisar malamai kuma ta jihar zamfara mun koka mata yanzu haka duk ina tare da waɗannan takardu na waɗanda muke turawa zuwa gare su sannan mun je wajen wasu jigajigan 'yan siyasa a wannan jiha har wurin sarakuna mun je mun je ga mai martaba a sarkin katsinan gusau a alhaji muhammad kabir dan baba marigayi mun koka mashi kuma wanda yake ya ce zai tuntuɓi gwamnati a wancan lokacin kuma ya tuntuɓe ta yan muna alƙawarin cewa a wannan lokacin gwamnati ta ce za su tuntuɓe shi amma har allah ya wa fati babu wani abu sannan wannan sabon ma shi kan shi mun je mun tuntuɓe shi kuma ya ce insha Allah zai yi kokari zuwa ga gwamnati tun lokacin ana hajji kuma har bisa ga yanzu babu wani abu. Yawwa. Da zaɓe ya matso a wancan lokacin ban mantawa 27 ga watan Fabrairu na 2015 kamin ana sora sati ɗaya a yi zaɓen shugaban ƙasa gwamnati ta tara mu a gidan gwamnati. muka zauna tare da shi mai girma gwamnan jihar zamfara yake mana bayanin cewa auna hili ba shi ne an sa hili ba gwamnati tana da bukata a wannan lokacin da ta auna amma ga yanzu gwamnati ba ta da bukata a wannan wurin saboda yanzu gwamnan house ba shi ne matsalar ta ba wannan gidan gwamnatin da aka gare mu a jihar zamfara ya ishe mu duk abun da za a yi wani duk ginin da za a yi na zamani ya isa a yi shi a gidan gwamnati kuma an kawo mashi ainihin compensation wato kudin diya wurin naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida don haka kudin nan sun ma gwamnatin jihar zamfara nauyi ba ta iya su ya ce muna a wannan lokacin don haka babu batun wannan ba shi ba ne matsalar jihar zamfara a wancan lokacin to baki da baki gwamna ya tara mai muna wannan magana amma mu abun da muka bukata a wannan lokacin kamar da gwamnati ta yi bayani a gidan rediyo cewa tana bukatar wuraren ta hito ta faɗa mana cewa ba ta da bukatar wuraren don tun da gwamnati ta auna wurin nan har yanzu ko bulu ba ta aza ba kuma mu ba ta mallaka mana wuraren mu ba daga ciki da yawa akwai wuraren da sun haɗa yanzu haka ɓannan iska ta kan zo ga damuna ke eh, akwai ma gidajen da wallahi yanzu haka zaki dai ga kawai alamun an aza bulu-bulu ne akwai da yawa na han mutuwa damunar bara an yi akwai ɗan sandar da mofon ne yana da gida a nan wurin sanadiyar rashin ba da dama a yi da gidajen nan wannan ba Allah ya yi hasara 'ya'yan shi guda biyu da matar shi ta kare a cinya da sauran dai abubuwan da suke faruwa da dama ga sunan mm, yawa akwai matsalolin da suke faruwa a yanzu haka mutanen da ke zama cikin anguwar akwai matsaloli kamar na shaye-shaye cikin kangayen gidajen akwai yaɗo fasadi an sha kama mata ana amfani da mata mu kamu mun taba kama wani a wurin maza suna so su amfani da shi da ƙarfi da makwabcinmu mu muka taimaka sannan akwai wani makwabcinmu ma da aka taba hauro ma matar shi an kai lokacin da ma in za mu in za ka je neman abinci yanzu haka matsar da muke fuskanta ba za ka yadda ka wuce irin yanzu ƙarfi hudu na sallar la'asar ba dole ka dawo gida saboda rashin al'umma a wurin wannan awon da aka ya ja muna kuma mu ba mu da inda za mu koma balle har in gwamnati ta duna hakanan to dole dai mu mu zauna wurin nan mu ga da za mu duk da yake muna so mu ki da gyara wuraren mu amma bai yiwa don gwamnati ta ce duk wanda ya sake aza ko ya sake wani aiki a wannan wurin zai huskanci hukuncin hukuma. Yawwa to muna godiya sosai Malam Bashar da Malam Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar bagu. Muna, godiya sosai da wannan bayani da kuka yi kuma mun tabbata cewa yanzu haka gwamnati ko wani dai na gwamnatin jihar Zamfara yana jin wannan shiri kuma na tabbata za su tuntuɓe mu domin su mai da martani ko kuma su tuntuɓe ku domin a san yadda za a yi. Muna godiya sosai mun gode kwarai. yawa muna godiya yawa to masu saurare idan kuna jin mu dai yanzu haka muna jiran kiran ku kamar yadda kuka ji mun yi wannan bayani na halin da ake ciki a zamfara game da hilayen da aka ce an karba wajen shekaru biyu yanzu a mun samu kira daga wani wuri ga dukkan alamu to yauwa idan kuna biye da mu dai kamar yadda kuka ji mun wannan bayani na abin da ke faruwa a zamfara game da hilayen waɗannan mutane da suka ce an karba ba diya kuma ba a maida musu hilayen ba duk da gwamnati ta ce ba ta bukatar to ga kira mun samu daga bauchi salamu alaikum Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala da kuna magana da Alhaji Abbas ta Lady daga Bautin Najeriya. To Alhaji Abbas muna jin ka muke tahe da kai. To alhamdulillah wannan maudu'in da kuka dauko yau nan gaskiya yana da muhimmanci sosai ga mu talakawan Najeriya. Kuma abubuwan da gwamnati ta sai muke bukata wajen gwamnati gaskiya abubuwa ne masu muhimmanci da yawa. To a ta bangare na dai ne gaskiya shekarun baya da suka wuce da dadewa ne muna bukatar wata tsohuwar hanya ta eh, tana damun mu. a karamar hukumar kirfin nan da gwamnati ta yi buris da ita to da haika na gaskiya muna miƙa kukan mu ga gwamnati na jihar bauchi gwamnatin talakawa na ba da sami abubakar ta duba mu da idan rahama ta duba mu na wannan hanya tashi daga garin teledi zuwa gombe abba da ke karamar hukumar duku a jihar gombe kuma muna wani kuma miƙa kukan mu ga karamar hukumar kirfi ko kuma jihar bauchi gaba daya bisa ruwan sha da ya dan addabe mu a karamar hukumar titin na ayyukan mu da sauransu muna buƙatar wannan gwamnatin ta duba mu da idan rahama muna buƙatar wasu rijiyoyi burtsale ko kuma na sola sola ko kuma rijiyoyi da ya kamata ta gwamnati dinga mana a kuma ƙananan hukumar da lunguna na karamar hukuma yawwa muna godiya sosai alhaji abbas da watan gwamnatin jihar bauchi ta ji wannan kira naka kuma za ta ɗauki mataki a yanzu ga kira mun samu daga adamawa salamu alaikum Ibrahim ne Ibrahim daga Adama. To Malam Ibrahim daga Adamawa muna sauraron ka. Eh mu mu dai mu dai abin da muke son gwamnatin jihar Adama ta taimaka mana da ruwa ne ba mu da ruwa. Daga ina kake kira? Eh daga Ifare. Ifare Allah sa na haɗu wannan suna kaka sunan wurin. Ifare gaba da ngurore. Ah Ifare. To to to ci gaba da bayani. abin da muke so dai alkawuroran da suka dauka mana don Allah a cika mana don wayan ah, da aka dauka mana ba wayanda aka cika mana ko da ruwa da hanya babu yawa to mun gode sosai malam ibrahim da watan gwamnatin jihar adamawa da kuma hukumomin da ke kula da wannan yankin naku sun ji kuma za su gaggauta samar muku da ruwan sha mun gode sosai yawa to ga kira daga nasarawa salamu alaikum Amin alaikar salam. Wake magana daga Nasarawa. Muhammadu Lawan ne. To Muhammadu Lawan muna jin ka. Wato abin da muke kira da Allah ga gwamnatin mu ta jihar Nasarawa ina son ta taimaka muna a ƙaramar hukumar Kadarko a wani gefe ana faɗa mashi gidan azare ina son da Allah a taimaka a yi mu mutane bohol saboda matsalar ruwan sha. To gidan azari. Eh, ina kira ga gwamnatin mutanku almakura da Allah ya taimaka ya duba wannan matsala. To muna godiya sosai da fatan gwamnatin jihar Nasarawa ta ji kuka na ɗaya daga cikin mazauna gidan azari. Amin. Yawa to mun gode sosai. Uh, salamu alaikum ga wani kira daga akure Allah sa na haɗi yanzu liyo zai ce ban haɗi da kyau ba akure <laughs> bala yaro muna jin ka eh, Hajiya Halima barka da rana ina fatan kun wani lafiya barka dai bala yaro ya ake haɗin sunan garin ku sunana bala yaro mada eh. daga jihar Zamfara amma yanzu ina kiran ku daga Akure ne Akure ka ji shi Akure ce ni na ce Akure sai a ce eh, ban iya ba Ya wato muna jin ka me zaka ce? Wannan maudu'i da na ji kun tattauna abin da yake faruwa a jihata ta ta Zamfara. Mm. To tsakanina da Allah babban bakin ciki ne domin gwamnatin Zamfara tana yi matalakawa abin da ta ga dama. Sannan kuma gwamnati an gina ta ne domin ta tattali talakawa ta taimaka ma talakawa. amma a gaskiya tsakani da Allah gwamnatinmu ta zamfara wallahi tallahi yau idan aka cire jihar Maiduguri babu wata jiha da talaka yake ɗanɗana kuɗarsa irin zamfara domin talaka ba ta damu da abubuwan da talakawa suke ciki ba na farko ga rashin tsaro ya dami mutane yau a jihar zamfara da ka ajiye saniya ɗaya a kofar gidanka gara ka ajiye jeep ta miliyan goma mutane ba su da kwanciyar hankali ga rashin tsaro ga barayi sun hana mutane walwala sannan gwamnati ta kwace filayen mutane mafi akasari wasu ma marayu ne ba su da abin da suka dogara da shi illa wannan fili amma gwamnati ta kwace ta ce za ta gina eh, gidan gwamnati sannan ba alamun gina wannan gwamnati kuma ba a biya wa'annan mutane biya ba su tsakani da Allah da annabi gwamnatin zamfara ya kamata a ce tsoron Allah su san cewa duk mulkin da suka yi wallahi sai Allah ya tambaye su daidai da abin da suka aikata wannan ra'ayina kenan Halima Jibrau Halima Jimra Bala Yaro ma da jihar Zamfara daga nan a kure fadar gwamnatin Ondo. To muna godiya sosai Bala Yaro ma da da fatan gwamnatin jihar Zamfara ta saurari wannan bayani da kunnuwan basira yanzu za mu katsina Malam Jibrin kana tare da mu? Ina tare da ku. To salamu alaikum. Wa alaikum salam suna na Jibrin gwamna daga Danja Katsina. To Jibrin gwamna daga Danja Katsina muna jinka. Na roƙo na ga gwamnatin jihar Katsina ga ma'aikata waɗanda suka aji aiki ma'aikatan ƙananan hukumomi sun aji aiki an hana su tuke ɗin su wallahi mutane an mutuwa suke amma an hana su an yi alkawari cewar watan jiya za a ba su an hana shi kuma sun masu kuma suna ta abin ga saboda ga muna kira gwamnatin jihar katsina ta yi fito ta mana bayani mai ake jiki game da kudaden jama'a da tutu ɗin ma'aikata da ƙananan hukumomi da ma'aikatan ilimi ta ƙananan To gwamnatin jihar Katsina kina ji jibirin gwamna. Gwamnati za ta taimaka ta yi abin da saboda watan jiya gwamna ya alkawarin zai bada a cikin watan jiya bai bada ba. Gashi mun shiga watan uku. To muna To muna godiya sosai. Mu ma mun gode sosai da watan gwamnatin jihar Katsina ta ji wannan bayani na jibirin gwamna mutane na mutuwa saboda rashin kuɗaɗensu. su. yanzu za mu je maiduguri jihar borno salamu alaikum ake magana Assalamu alaikum Salamu ma'azu musa ne ke magana daga maiduguri to ma'azu musa muna jin ka me ke tahe da kai yawa maganan da kuka yanzu na game da filaye na zamfara din nan mm. ina ba da shawara ga gwamnan zamfara abdulaziz yari mm. bisa cewa ya ji tsoron allah kan hakkin talakawa ya san cewa ubangiji zai tambaye shi bisa hakkin talaka kwanda ya huto gidan rediyo magana akan cewa ya fi hannunsa daga akan filin talakokin nan hmm. a baki harcin su da ya saboda ko da musamman an ce akwai na magada ma a ciki Yau wato Malam Ma'azu Musa. A mai da musu kayan su kuma za a biya su diya a biya su diya in kuma za a biya su diya su ba ko a dan kamar nashi ya fi. Yau wato a Maiduguri kuwa Malam Ma'azu Musa komi na tahiya daidai akwai ruwa akwai abinci yan gudun hijira suna cikin wadata. sai eh, alhamdulillah dan dai yanzu dai kan muna mun samu kwanciyar hankali ba irin na da ba da da kullum sai an yi guje guje a Maiduguri yanzu ka alhamdulillah To muna godiya sosai Malam Ma'azu Musa yanzu za mu kaɗa jihar Zamfara ga wani kira mun samu. Hello, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wake magana daga Zamfara. Kuna tare da lawali sakataren gidan baji sakataren kungiyar majalisar nasiha ta jihar Zamfara. To Malam lawali muna jin ka. Alhamdulillahi na gode ma Allah da samun wanga layi saboda a gaskiya dangane da waɗannan filaye da aka magana gwamnatin jihar zamfara tana nuna mu kawar zamfara mulkin fir'aunanci ne saboda bai yiwa a ce gwamnati ba ta jin shawara ba ta jin maganganun talakawa ba ta jin abun da halin da talaka yake ya mun ka iya da rashin tsaro ya mun ka iya da gaza bacci ya mun ka iya kuma da rashin muhalli wannan al'amarin ina ganin ba a yi mana adalci ba ina kira ga gwamnatin jihar zamfara ta yi adalci akan wannan To mun gode. Wannan shi kira na da kuma nasihar da kun da muka yi wa gwamnatin jihar Zamfara. To mun gode sosai Malam Lawali da fatan gwamnatin jihar Zamfara ta ji yanzu kiran mu na ƙarshe daga Sokoto. Salamu alaikum ke magana. Haji Halima Girkau ne. To Malam Girkau kana lahiya? Lafiya lau. To muna sauraron ka me zaka ce? A to ni abin da ke kimanto a kwarya a gwamnatocin mu da wuce daga gwamnatin Aliyu da kuma gwamnatin Honorable Bala Kokani kiran da nake son yi wa'annan mutane sun yi mana alkawari wallahi muna cikin a halin kaka musamman na hanya gwamnatin da ta wuce ta yi mana alkawari amma shiru a an shuka dusa shi ma a honorable bala kokani ya yi mana alkawari na buji na iska Da mu cikin matsalar ruwa ga mu cikin matsalar hanya amma ya zo ya gyara a hanya daga headquarter local government zuwa a mazaɓa ta yi ungushi amma mu ga muna mutanen girkau tun 1980 sada muke da mazaɓar girkau amma har yanzu wallahi hajiya hali muna cikin wani halin ƙaƙa muka yi akan hanya wannan ba to amma amma ka ce gwamnatin da ta shuɗe eh allu eh, ina so eh gwamnati ta shuɗe nan ina so in dawo ne in yi kira ga wata ayyanzu honorable a right aminu waziri domin ya ji wannan korafi nawa To mun gode sosai da fatan eh mun ji a lokaci ya fara daga mana hannu sosai malam girkau. zo a wannan gare kuma ya zo ya mana kamfe to muna kira a gare shi kada ya waɗancan gwamnatocin da na wuce don Allah ya jibe mu da idon harama ya yi mana hanya daga local government ɗin kada zuwa nan garin girkau. Almost kilomita goma sha takwas ne na rage don Allah a yi mana waɗannan mutane sai muna alƙawarin iska musamman shi bala ne. To muna godiya sosai da wannan kira na Malam Girkau daga Sokoto muka kawo karshen wannan shiri namu sai ranar Litinin da izinin Allah da fatan duk waɗanda aka yi bayanai domin su sun ji kuma za su ɗauki matakin da ya dace yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Vasco da Abubakar Junaidu wanda ya taimaka mana da ɗaukan waya Halima Jimarau ke muku hatan alheri hadda Mukbil na manta yau Allah ya kai mu Litinin ku huta lahiya.